Masu kallon mu muda da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Magoya bayan Ibrahim Ahmad Sadiq wanda ya samu nasara a wannan zaɓe dai bayyana farin cikin su suka yi da wannan sakamako. a yayin da shi ma sabon shugaban na kungiyar Miyatti Allah ya nuna farin cikinsa a gare su kana ya a aniyar share musu hawaye kan matsalolin da ke addabar su. Shugabanni wanda aka zaɓa yanzu dai mu dai mun daura musu laifi ko za su iya mana wani abu ko kuma su din ma za su fi wanda kamar wanda suka cuɗe da baya shine dai ba mu sani ba za mu ma da ke bayani ba yanzu amma dai mun zaɓe su tsakani da Allah a kuma su iya su mana kishin ƙasar kamar mu yanzu dai kaga ko ina an kaci burtulaye. ya kamata duk wanda ya zama shugaba ya tsaya ya bi hakkin fulani da ji yanzu gonaki duk an nome kasa gaba daya kurtali kunna ana ta fitina ya kamata manya wanda suka tsaya su bi da burtala ko ina inda shanu su tsaya a daina fada mu zauna lafiya da manoma da makiya muke tafi da ba ma son fitina fitina an kawo fitina ba daɗi wanda ya zauna ma fitina zai shafe shi yanzu muna roƙo duk wanda ya shugabanci mana jihar Bauchi nan da za a yi mana kishi tsakani da Allah da duba mana yanayin kasar nan yadda ta barbare a dan duba mana kasa a duba zaman lafiya duk abin da zai shafi makiyayi da manomi ya shiga tsakani a saranta da kuke roƙo kenan ba wai ya shugabance mu ya je ta zama a dari ya zauna ya bar fulani ya jeji ba zai bi kadin su bai kamata ba yawa abin da muke roƙo na da Allah ya tsaya mana kadun fulani ya kadun mai bekin mu kar mu zaɓi mutumin wanda yake gari ya zauna bai san abin da yake ba ya kamata duk wanda ya kawo kuka a bi kadunsa a matsayina na wani shugaban wata kungiya na daban lallai sun gayyato mu mu zo mu kalli zaben kuma mun zo mun gani sun yi zabe lafiya an yi zabe lafiya ba tashi hankali ba hamayya ba rikici ba wani abu mun sa ido mun tabbatar cewa sun yi zaben su lafiya kuma Allah ya ba wanda ya ci zabe sa'a ya ci zabe shine Ibrahim Sadiq alhamdulillah muna taya shi murna madadin kungiya na Samir Hulbe na jihar Bauchi muna taya shi murnan cin wannan zabe kuma muna goyon baya ɗari bisa ɗari kullum zabe yana son ka'ida an bi ka'idodin zabe daidai gurgudu an yi duk da yake an samu matsaloli a baya ba sai na faɗi matsalolin ba wannan tsakanin kungiya da kungiya ne dama an yi takara mutum biyu ko uku ɗaya zai ci to alhamdulillah ina ganin da wannan zabe duk wanda ya zo ya kalli wannan zabe ya san fulatanin jihar bauchi ya zo ya zabe abin da yake so kuma sun nuna yancin su sun nuna lalle sun san me suke yi sun san wa suke so kuma wa zai taimake su a shawarar nake so in ba shi ne duk gefe biyun da aka yi zabe da wancan da za su ce sun yi zabe da wannan zaben da aka yi Allah ya ba shi nasara ya jawo su ya haɗa kansu ya haɗa kan fulani hatta mu shauran kungiyoyi da muna da cooperative wanda muke yi lokacin shine wanda ci zabe shine sakataren mu na jiha na kan kungiyoyin jihar Bauchi na Fulani na makiya gaba daya to muna so ya sake mu farfaro da wannan tafiyan dama bata mutu ba mu sake masa shugabanci tun da za na sakataren za samu chairman sai mu canja masa su tsari kungiyoyin nan guda biyar na jihar Bauchi su ba da haɗin kai a zaura da miyatti Allah kawtal hore da fulda da tabbital fulaku da banga da samayar hulbe da naman da sunan kungiya ɗayan ta shugaban dubu yawa mm, tabbatar fulaku don haka za mu haɗa kai lalle mu ciyar da jihar bauchi gaba mu tabbatar da cewa fulanin jihar bauchi sun mori gwamnati kuma an masu abin da gwamnati yake so balle shi wannan da shi zabe mutum ne wanda ke da ido a gwamnati ya san komai a gwamnati ya san aikin gwamnati ma'aikacin gwamnati ne har yanzu don ba za mu sha wahalan nema fulani mu makiyaya abubuwan da za su amfani da shi ba a gaskiyar magana abin da ya tsaye da ni tun jiya na zo don mu ga gudanar da wannan aiki na zaɓe bauchi babban lamari ne a ƙungiyoyin nan na metti Allah don ta nan bauchi aka fara yin shugaban fulanin najeriya ma ta nan bauchi to ne na zauna na ga yadda suka gudanar da zaɓensu na ga yadda suka yi kuma nake gode wa Allah ina roƙon Allah ya ba wanda aka zaɓa ni iya tafiyar da al'umma kuma ga alama zai iya saboda me ina ganinsa mai ilimi ne kuma ya san abin da yake yi kuma da alkawarin Allah zai gudanar da abubuwa yadda ya kamata kuma zai haɗa kan jama'a ba ya tarwatsa su ba ko fitina ta shiga ba babu na tsatse ne kuma zai ba da ƙoƙari a kai a gaskiya ƙungiyar mai Allah ya kamata wanda duk ya samu matsayi a gurinta ya dage ya tsananta a duk najeriya ba kungiyar da ta fara furtawa ta fulani illa yatti allah ni tun da aka fara ta nake tafiya da mulkinta nake tafiya da abubuwa daban-daban ta kai na riƙe da ni muka ribar da makarantun nomadic education muka dawo aka tura ni intelligent officer na fulanin najeriya na zo na deputy chief security fulanin najeriya aka bani appointment ta shugabancin tsaro na fulanin najeriya ran biyu ga watan oktoba 2002 na rike chief security fulanin najeriya a najeriya state talatin da nan har abuja da bakwai daidai inda bai ci gaba ƙananan hukumomi 774 bakwai nan daidai inda bai ci ba kuma har gobe a jihohin nan na fi sha'awar jihar bauchi idan allah ya nufe ni da zama a bauchi ina sha'awa shi yasa na zauna na ga yadda suka gudanar da abunsu na gani da ku hukumomin abubuwa da yawa din na Allah kuma duk jihohin nan kan ka samu jihar da ta rike yatti Allah irin jihar Bauchi da wahala shi ya zaunar da ni don in gani in tabbatar in yi wa shugaban addu'a Allah ya iyar masa abinda na kudura a raina shine in Allah ya da za mu yi kokari mu canja ita tafiya ta wannan kungiya mai yadda Allah wanda duk irin hidimomi wanda ake kallon ba fulatani da shi domin ko rashin ba a wayar masa da kai ba ko ana zaluntansa ana nuna cewa shine mai zalunci da duk wa'insu abubuwa wanda aka danganta ba in insha Allahu za mu saya kai da fata mu tabbatar duka fulani a jihar Bauchi mun yi aiki tare da su kuma duk abin da zai kamata su samu a hanyar da tafi dacewa na gwamnati shine za mu aiwatar da shi duk da cewa ka samu ƙuri'u mafi rinjaye wadda ka yi nisa sosai ma abokan takaranka wakilan abokan takaranka sun tabbatar da cewa ba su ba ɗaya daga cikin ya tabbatar da cewa shi bai amince da wannan idan a matsayin ka kai dan jarida wanda ka shaida da kuma sauran mutanen da suka shaida kun tabbatar a yi zaɓe mafi inganci wanda an tantance masu zaɓe kuma halattacin masu zaɓe suka yi zaɓe kuma aka zaɓe da kuri'u mafi rinjaye ai ina gani kamar magana wanda wani ya ce bai yadda ba ko bai ji daɗi ba wannan kuma wani abu ne daban ni abin da nake kawai shine Eh, zaɓe ta nuna cewa mutane an zaɓen da mafi ranje kuma ina wa mutane kuma ina fata Allah Ubangiji ya bani iko in saka ma jama'an jihar Bauchi fulanin jihar Bauchi da mafi alheri. To sai dai ɗaya daga cikin wakilai na 'yan takarar da suka sha kaye a wannan zaɓe ya ce shi fa yana da ja kan sakamakon wannan zaɓe da ma yadda aka gudanar da zaɓen. Duk kuwa da yadda ya bayyana ƙarara a bainar jama'a cewar suna da ƙarancin magoya baya. me yasa baka yadda ba saboda ba mun adalci gun zabe ba yau rashin adalci na ko yana da yawa ina da magoya baya fiye da yadda kake tsammani ina gani fir karfi da je ka zo ka fi karfi na saboda ka ban yadda ba ba zan sa hannu ba ana sa kai an hana su da muke kare ni ne ni ne wakilin sarki janun bula yawa an hana sun zabe ina karshen sarki janun bula ni ne agent din sa agent din sarkin shanun gula saboda ka ni wannan zaben da kai ni ban yadda ba ban aminta da shi ba ina da ja a kai yau saboda haka mai rabanta wannan harkar sai dai kotu kuma yanzu je samu mai gidan na karanta masa ga abin da aka yi saboda haka ina da ja ni ban yadda da haka ban amince ba ba zan sa hannu ba kamar misali ka ce magoya bayan ka sun zo nan din sun zo suna kan zuwa ba gama zuwa ba aka aka gama dama an sa lokacin da za a yi zaben an sa karfe nawa karfe 12 aka sa duka waɗanda ba su zo mutum goma sha biyar ne ganin mutane sha biyar ina da ina ne ne wannan mutum sha biyar ne wannan mutane sha biyar din ce an kara maka ba za su wuce shirin ba ai akwai sun ya ci wannan zaɓe alama wanda cewa ya samu ganin cewa koda an jira su ma babu wani idan wa'annan din suka zo ina mai tabbatar maka daga ciki wanda suka shiga wannan za su bi baya da A ɗaya ɓangaren kuwa wakilin sarkin shanun damban ya ce shi kan sami ina ba ɗana da sakamakon wannan zaɓe. Har ma ya ƙudiri aniyar haɗa ƙarfi da ƙarfe da wadda Allah ya baiwa nasara wajen ganin cewar an gina al'ummar Fulani. Ni zaɓen da aka yi na amince akan zaɓen da aka yi na san akwai kaye akwai faɗo akwai ci akwai kuma rashi saboda haka don Allah Ubangiji ya ɗora mu ɗin nan ba mu samu jagoranci a yanzu ba mun yadda da cewa allah ne ya kawo haka ɗin sannan kuma mun yadda da cewa da a yi mun yi kuma na yadda da cewa mutane ba su gamsu da abin da mu muka yi ba aka samu canjin yanayi saboda haka kuma na yadda da cewa jarrabawa idan allah ubangiji ya jarrabe ka akan akan shugabanci to dole ne za ka ga wannan jarrabawa saboda haka ni na goyi baya na yadda da wannan faduwa da muka yi Allah ne Ubangiji ya kada mu ba wai a'a wani abu bane. Daga ƙarshe dai na samu jin ta bakin shugaban kwamitin gudanar da wannan zaɓe Alhaji Adamu Danji, inda ya min ƙarin haske kan tsarin da aka bi wajen gudanar da wannan zaɓe. Tsarin gudanar da zaɓe zaɓe mai ci Allah abu kashi biyu ne. Ko ku yi botin ko ku yi ƙato bayan ƙato. to aka zaɓi ƙato bayan ƙato muka zo muka ajiye kowanne da da ɗinsa muka kira a yi zaɓe a a zaɓi duk wanda ake bukata sai da muka zauna muka tantance kowanne lokal gamman mutum biyar ne ciyaman da membas ɗinsa guda hudu membas ɗin kuma ga sunayensu ga sakatare ga maji ga woman leader ga youth leader Ga masu kallon mu da wannan jawabi na shugaban kwamitin gudanar da zaɓe na ƙungiyar Fulani na Miyati Allah reshen jihar Bauchi muka kawo ƙarshen wannan rahoto na musamman. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da tashan WTV domin kallon shirye-shirye musamman wanda za su ci gaba da zuwa muku daga jihar Bauchi. Sunana Muhammad Awal nake ce da masu kallon mu sai anjima. jima.